إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بركة مدساكة سادوا أكشن ونن باكي بعدم مسيابة قدم مسير سيدا متنا كد جونا مؤبن دي سوقا أكشن ونن لتوفينا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها idan ba a manta ba yau muna nawa ga wata kenan watan musulunci eh? goma eh, takwas ko ga watan kada bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1438 wanda ya daidai da hudu ga wata ko uku eh? uku ga wata na wato ainihin takwas Allah ta'ala ya samu dace to idan ba manta ba kasancewa ba muka yi wani lokaci ba mu yi karatu ba to da ikon Allah ya za mu tashi akan salatul maridi jalisan a cikin karatu da muke cikin wannan littafi wato sallah ga mara lafiya wato salatul maridi jalikan sallar mara lafiya a zaune wannan yake nuna mana sauƙi na addinin musulunci wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah ta'ala bai sanya mana kunci a cikin addinin musulunci ba da wannan ne in ba za ka iya sallah a zaune a tsaye ba sai ya kawo maka wato sauƙi rangwame na addinin musulunci wato shi addinin musulunci inna dina yusrun lallai addinin musulunci abu ne mai sauƙi in ji annabi sallallahu alaihi wasallama saboda haka maza Allah yake ba za a gabatar masa da wasu abubuwa guda biyu ba face sai ya ɗauki wanda ya fi sauƙi saboda al'ummar sakatta wahala sallallahu alaihi wasallam to yau yana so ya mana bayani idan ba ka da lafiya ba a ce ka kashe kanka ba wala ta kutulu an kusa kum inna allaha kana bikum rahima saboda Allah yana yana yana yana da rahama akan bayansa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma alaytum sai ce harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim lalle Allah ga mu'minai wato mai rangwame ne kuma mai rahama ne gare su to saboda haka ba kashe kanka aka ce ka yi ba wala tulku wala wala taqtulu anfusakum ko inna allaha kana bikum rahima wala tulku bi aydikum ila tahluka ko ba haka bane duk waɗannan ayoyi ne da suke nuna maka wato sauki irin na addinin musulunci wato da rangwame irin na addinin musulunci da kuma rashin takura wa kai balma idan ka takura wa kanka akan abin da kake gani ba za ka iya ba har ka je ka halaka to nan ka halakar da kanka ne Allah zai maka hisabi na wato ainihin wannan halaka da ka kai kanka a ciki mudda idan ga sauki sai ka ki daukan sauki to Allah ta'ala ya sauƙaƙa mana duniya da lahira to wannan topic din shi za mu karanta da ikon Allah in ba za ka iya sallah a tsaye ba to ga yanda za ka yi sai ka zauna shine salatul maridi jalisan wato sallar mara lafiya وقال إمران ابن حسين رضي الله عنه كانت بيب رسول الله صل فقال صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع وتو إمران ابن حسين رضي الله عنه الله قال ما في yake cewa wannan idan ba mu manta da imran bin hussein shi ne ya rawaito mana hadisi na temama wanda malaman hadisi suna cewa asahul hadith fi babi tayammu wato hadisin da ya rawaito mana shine mafi ingancin hadisi dangane da babi in akan maganar temama ne to malaman hadisi baki ɗaya suna jinjina wa hadisin imran bin hussein Allah ya kara masa yadda yake cewa kanat bi bawatir na kasance ina da bawatir ba ake nufi da bawatir ba ka iya cewa basir kaga kenan basir da bahaushe ɗauka kalma ce ta larabci an gane ko to ba mu san ce basir ba hausa ana ce mu shi ɗan kaloma ko mafi abin da na fi sani kenan ana kiran bakur da kankano ma amma bakur larabci ne yake cewa kanat bi bawasir na kasance ina da basu sura bi ma'ana bakur ya mun katutu na rasa inda zan sa kaina idan aka ce bawasir jam'i ne na basur guda ɗayan shi ana ce mushi basur wato jam'insa kuma ana kiran shi bawasir yake cewa kasancewa ba su yamun kanta na rasa inda zan saka kaina ina cikin halin kayi ina cikin halin kunci to anan mama tana min wahala a tsaye ka san duk mutumin da ba su yi masa kanta har ta kai da baya iya sallah a tsaye ka san abin ya kai ya kai inda ya kai ya ce to tun daga likita Shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zan yi kasa a gwiwa ba ba fa sa'altu rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai na tambayi likitan likitoci Shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama فقال في من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا باشا أمتى يتي صل قائما ينزع ابن ديتا أقوي الأصل في الصلاة القيام أصلي شيني أصلى إذا متنزي إيا يي أقوي واتو شيني أبن من ذن الله يتي نفي أنا صلى قائما يصلى أقوي يكي إمران بن حسين يتي فإن لم تستطع فقائدا idan har ba za ka iya salla a tsaye ba to fasa idan ka yi sallah a zaune fa in lam idan ba za ka iya yin sallah a zaune ba fa ala janb to ka dan shingide a gefen ka imma na hagunka ko na ka. yadda dai za ka iya samun wato ainihin support da za ka iya samu ka gabatar da wannan sallah ina fatan an gane wannan kuma hadisi ne ingantacce imam bukhari da abu dawud da imam ahmad suka wato ainihin rawaito wato ainihin wannan hadisi wato kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zaban masa mafifici a sallah shine ya tsaya idan zai iya sai manzon Allah ce in ba za ka iya ba wato ka yi shi a zaune in ba za ka iya yi a zaune ba ka yi shi a shingibe wannan kuma har yanzu yake nuna mana si'atu wato din al-islam wato yake nuna mana faɗi da yalwa na addinin musulunci ba za a ce dole dole ka yi abu guda ɗaya ba in ba shi ba kawai to ba za a karba ba wannan ba haka yake nuna mana ba yana nuna mana faɗi da yalwa na addinin musulunci ina fatan an gane وقال أيضا يجي سيوا سألته صلى الله عليه وسلم ناس قال تنظر من ذن الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قائم منين مطين صلى المتون العالي يلا يلا يلا زوني فقال في من ذن الله صلى الله عليه وسلم يتي من صلى قائما فهو أفضل duk wanda ya salla a tsaye to hakan ya fi wa man salla qa'idan falahu nisfu ajr al-qa'imi duk wanda ya salla a zaune yana da rabin ladan wanda ya tashi yayi salla a tsaye wato bi ma'ana wanda ya salla a zaune fa rabin ladan wanda ya salla wato a tsaye ne ina fatan an gane shi yasa ibn al-qayyim al-jawziya shi ma wani jingimin likita ne daga cikin likitoci na addinin musulunci irin waɗannan su ne da kafira na gaskiya na addinin musulunci irin su ibn al-qayyim al-jawziya wannan ai ya fi karfin profesa ba ina jin a cikin littafin sa ko ighasatul lafaham ina tabbata ina da kaman wani jawab da cewa kaman a ighasatul lafaham ne ba zan iya bitta hadith tuna inda yake wannan bayani ba amma na fi karfafa cewa kamar ya yi wannan bayani ne a cikin littafin sa na izafatul masahar yake cewa za ka samu mutane suna sallah a masallaci ɗaya a san wuta amma ladan su ya bambanta ladan su ya bambanta kuma limami ɗaya kuke bi za ka samu wannan sallar sallarsa zuciyarsa da jikinsa baki dai suna masallaci suna tare da liman wani za ka kuma gangan jikinsa ne kawai yake masallacin amma zuciyarsa tana london ko tana dubai ko tana america wani ma dan hasara tana kasuwar katako ko yan tifa na ina fatan an gane yana tuna gashi yanzu fa an ɗauko buhu na kaza in ma in a yan goro yake yanzu an ɗauko goro idan a ɗan alugu yake yana tunawa yanzu fa an loda alugu buhu kaza kenan baya na kuma ana masallaci to kaga kenan ladansa ba daidai da ladan wanda jikinsa yake masallacin ba kuma zuciyar shi take masallacin ina fata an gane wani kuma za ka ga ga jikinsa zuciyarsa tana masallacin amma kuma ba ka tare da liman za mu ga gaba ɗin shi zuciya shi a masallaci duk abin da yake masallaci shi zai dinga tunawa yanzu ba agogon cin tirar angle din nan kaza ne shi sa wani sa'in sa abubuwa a gaban masallacin ba wasu malamai suna karhanta shi za mu ga cewa wani zai ce to yanzu shi dan ka san ba abin da ba iyawa sai an zo sallah zai ce maka to yanzu wannan dan dara daran nan da kake gani daga jikin bango zuwa ta wannan guda nawa ne ana sallah ba sai ya nemi sai ka irga ana sallah sai ga mutum ya fara haka da kai sai ka rasa me yake shi yana irga waɗannan bara-bara da kake gani na sallah idan ya kasa da wannan sai ya ce maka to ai yanzu wannan addu'a ta azkar ba'da sala za ka samu to wancan gashi nan an yi shi da jan fenti wannan kuma an yi shi da gulun fenti to sai ka ga to wanda aka yi da jan fenti irga nawa layi nawa ne sai ka ji ka fara irgawa ana cikin sallah ba ko kuma ya me yasa agogon can wancan mai nuna awa ɗin ya yi ƙarami wancan kuma ya dogo to analysis kala kala zai fara yi maka zai fara yi maka idan ya gagara to sai ya dinga sauwara maka to limanin nan wani wani irin jamfa ya kayan shi shin hularsa ta yi iri da kayan ko kuma kayan kayansa ya saba da hularsa wannan abubuwa kala kala na abun mamaki idan shedan ya fa wani sa'in sai ka idan da sallar kawai sai sai abun ya baka dariya wanda inda ana zaune lafiya ne kawai ba zai kawo maka wannan tunani ba to saboda haka wani na masallacin amma kuma duk hankalinsa yana kewaye da abin da yake masallaci to kaga kenan shi ya fi dama dama ga wanda hankalinsa ya fita a masallacin baki daya ina fatan mun gane to saboda haka shi yasa yace za ka ga mutum ɗari ko dubu sun yi sallah amma kowa da firin ladan da yake samu a gurin Allah Allah ta'ala ya ba mu ikon dawo da hankulan mu cikin sallah to yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sallah a zaune yana da rabin ladan mutumin da ya tashi hakan nan sallar da aka fi tsayuwa kada ka ce ina masallacin shamsham ina masallacin yan okada wato ɗan ayi-ayi wai yan taki ba yawa sai lada an gane ko masallacin kulu wallahu ahad da masallacin falaki da nasi to illan da zai maka shine masallacin da suke karanta kulu wallahu ko falaki da nasi sannan su ta yi ba wai ba ta yi ba amma za ka haɗa da wanda suka karanta ayoyi hamsin ko ayoyi talatin ko ayoyi ashirin ko ayoyi goma sha biyar ba zai taɓa yiwuwa ba sallar da aka fi tsayuwa ita ce ta lada a kowane masallaci ne ina fatan mun gane wanda aka fi tsawaita ɗan karatu to shi ne ladan ana saka rai ladan su zai fi wanda wato ainihin karatunsu ba shi da tsawo an gane ko idan ka je yan muda ya hamata ya ce to ku ba shi lada biyu mutumin kuma da ya ɗauki bakara ya ɗauki ya faba ta ko ali imran kaga ba za ka taɓa cin bulus ba kuma ladanka ko a nan duniya ne mutumin da ya sa'o uku da keke na kai daga farar gada zuwa terminus daidai yake da wanda ya sawo ba kaga ko a duniya ma kaga ai hauka ne mutum ma ya ya daidaita lada ina fatan an gane to shikenan sai manzo Allah ya ce yana da rabin ladan wanda ya salla a ina a tsaye wa man salla na'iman duk wanda ya salla yana mai barci wato aran ba wai ana nufin kana barci kana salla ba domin rufi'atil aqlam an talatin an ɗauke wato ainihin alƙalima kan abubuwa guda uku daga ciki akwai anna'imu akwai mai bacci haka ya sai kiza har sai ya farka shi yasa za ka ga kana bacci ka je ka kashe wani ka tashi kana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba in ba Allah bai ga dama wasu yi sai an kama ka da zunubi kana bacci sai ka ga gashi nan an kama ka ka sato akuyar makocinka ana ta wallahi tallahi to ba komai a kanka ko kana bacci e kai mafarki ka turmushe matar makocinka kana yi ko ba ka yi to ban ce ka faɗa ba to kaga ba ka da zunubi ko kuma kana azumi sai ka tashi sai ka ga kayi janaba to ba za a ce to ai in mani ya fita a jikin mutum yana azumi azumin shi ya yi ya warware to kasancewar baccin da yake an ɗauke a kan shi har sai ya farka ina fatan mun gane to saboda haka ba wai ana nufin kana bacci kana sa ai mai bacci ma bai san abin da yake yi ba wato ana nufin wa man salla na'iman duk wanda ya salla yana yana shingide yana kwance kenan wannan annahu kinayatan ala ittija wato an ana kinayata ne akan mutumin da ya shingide an gane ko wa wasi riwayatin shi yasa ce a wata riwayar ma muttaji'an wanda ya sallah yana wato ainihin shingide falahu nisfu ajr alqa'id yana wato da rabin ladan wanda ya yi sallah wato ainihin akai wal muradu bihi al marid abin da ake nufi da wannan wato shine ga mara lafiya ba wai ana nufin kowa idan ya ga ba zai iya ba to yi sallah a tsaye ko a zaune wannan ana baka optional ne ba haka ake nufi ba wannan ana nufin da mai lafiya mara lafiya kai faqad qala anas bin radiyallahu anhu anas bin malik abu hamza kenan khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake cewa خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض وترى من زن الله صلى الله عليه وسلم يا فكذا وسمتاني في سانيس وهم يصلون قعودا سنة صلى أزوني min maradin saboda tsananin rashin lafiya fa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu inna salatul qa'id inna salatul qa'idi ala nisfi min salatul qa'imi lallai ku sani cewa ba laifi kuka aikata ba don kun yi sallah a zaune don rashin lafiya amma ku sani cewa inna salatul qa'idi lallai sallar wanda ya zauna ala nisfi min salati alqa'im tana da rabin ladan wanda ya salla abin a tsaye wannan kenan wa shi ma wannan hadisi ne ingantacce ahmad da ibnu majah suka rawaito kuma da sanadi wanda yake mai inganci wata rana wa'ada sallallahu alaihi wasallama mariban wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ziyarci mara lafiya ziyarar mara lafiya sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana zaune ce man asbaha al-yawm man asbaha minkum al-yawma sa'iman wane ne waye gari yana azumi sai Abubakar ya ce ana sai manzon Allah ce wa man ada minkum al-yawma mariba wane ne ya je ya duba mara lafiya yau sai Abubakar ya ce ana sai ya ce wa man at'ama minkum al-yawma miskina wane ne ya ciyar da miskini yau abubakar ya ce ni ne sai maza Allah ce wa man ittaba'a minkum al-yawma janazatan wane ne ya bi sallar janaza yau sai abubakar ya ce ni ne manzo Allah ya ce illa da khalal janna babu mutumin da zai haɗa waɗannan abubuwa guda uku a rana guda hudu ko guda uku a rana face ya shiga aljanna kaga yau an ce ana da janaza ko an sanar da aka idan da sallah aka ce akwai janaza da za a yi to in kana so ka samu wannan garaba ta wallahi in dai ka je kai janazar da ikhlasi ka kuma raka ta makabarta sannan ka ciyar da ka samu wani muskini ka bashi ɗari biyar in ba ka da abincin da za ka bashi aƙalla ɗari biyar za ta isa mutum ya ci abinci mai kyau sannan kuma ka bi mara lafiya ka je ka gaishe shi sannan kuma daman yau alhamis ne ranar azumi kaga abubuwa guda hudu ne ba uku ba ka gane ko kuma bayan ka dawo ka ɗan taka asibiti ko asibitin mansur ka je ka gaishe da mara lafiya da ikon allah ba za ka haɗa waɗannan guda hudu a rana ba face sai allah shigar da kai aljanna wato kaga abubuwa guda hudu ne idan baka yi hankali ba har ka gama rayuwarka ba za ka iya samun waɗannan falala ba za ka samu yau ga janaza amma ba na azumi yau ga azumin amma ba janaza yau ga ce da mulki sai dai ka samu kana ta mishin ɗin yau ka samu loki wannan ya wuce ba wannan ga wannan ba wannan ga wannan kan ka samu mutum ya samu waɗannan garaɓasa guda hudu ya cika su a rana to je matukar ba karamin aiki ba ne mai wahala to saboda haka lokacin da ka ɗan samu chance ba yanzu ka tashi yau alhamis ba to sai ka tashi ka ji wannan hadisi sai ka ce to ka gaskiya tun da ban ci komai ba bari ci gaba kawai da azumi kana ci gaba da azumin an jima sai ka je janaza kuma aka yi janaza da kai aka raka ta makabarta da aka raka ta makabarta gidanta na gaskiya to kai na dawowa sai ka tsaya sai ka gaida mara lafiya to kaga saura abu guda ɗaya kenan to wannan guda ɗaya shine ciyar da wato ainihin muskini abincinka na gida da za a baka sai ka ɗauka ka je ka ba wani muskini a ɓoye to shi kenan kai kan ka an baka tikitin aljanna ba abin da zai hana ka shiga aljanna sai dai in baka mutu ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa to manzo Allah wa adam maridan kaga duk girman manzon Allah yana zuwa ga da mara lafiya ba to manzon Allah ya ziyarci wani mara lafiya kuma manzo Allah ce duk wanda ya ziyarci mara lafiya da safe za a wakilta mala'iku dubu saba'in suna cewa Allah ya ji kanka Allah ya gafarta maka Allah ya kare ka da shirin makiya an gane ko za su dinga maka waɗannan addu'o'i har yammaci yayi wanda kuma ya je gaida mara lafiya da yammaci za a samu mala'iku su ta masa addu'a suna raraka masa addu'a har wato ainihin gari ya waye ina fatan an gane to wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ziyarci mara lafiya fara'ahu yusalli ala wifada sai ga wato wannan mara lafiyan yana yin sallah yana yana tsora goshinsa akan fulo an gane ko alwisada shine fulo wato abu mai laushi wanda ake iya shingida ake iya ɗora kai a kai ina fatan an gane maza Allah sallallahu alaihi ya ziyarce shi fara'ahu yusalli ala wisadatin yana sallah akan fulo fa akhadha sai manzon Allah ya karbi wannan fulo din farama biya sai ya hurgi da ita sai manzon Allah ya karbi wannan fulo ya hurgi da shi sai mara lafiyan bai daddara ba fa akhadha udan sai mara lafiyan sai ya yi roshin sai ya ɗauko wato audan ya ɗauko wani katako da manzon Allah ya kwalje wato ainihin fulo ɗin ya yi wuji da shi yana annabi yana masa ishara ba a yin sallah akan fulo ina fatan an gane lokacin da manzon Allah ya ɗauki wannan farama biya sai ya yadda fulo ɗin nan fa akaza audan sai wannan wato man lafiya sai sauri wato sai ɗauko wato ainihin katako liyusalli alaihi domin yayi sallah a kansa fa akhadahu sai manzon Allah ya ƙara karban wannan wato ainihin katako din farama bihi sai annabi ya ƙara jifa da wannan katako wa qala sai ya ce mushi sai ya ce mu mara lafiyar nan salli alal ardi salla akan kasa in istata in zaka iya wa illa in ba in ba za ka iya ɗora goshinka akan ƙasa ba fa'aumi to ka yi ima'i fa'aumi ima'an ka dinga nuni kawai da kanka in ka zo rukuyi Allahu akbar Allahu akbar ka dinga yin nuni da kanka amma it's not allowed ka dinga ɗora goshinka akan wani abu katako ne ko kuma kulo maza Allah ce waje al sujudaka afsadu min ruku'ika ka dinga sanya wato sujjadarka ta fi ƙasa da rukuhinka bi ma'ana in za ka yi nuni da kai kana sallah ana so wato ainihin sujjadarka ta fi ƙasa fiye da rukuhinka bi ma'ana in za ka yi sujjada ce ka yasa Allahu akbar an ga yanda ne ko wannan sami Allahu liman hamida to zunan za ka tafi me kenan za ka tafi sujjada sai ka ce Allahu akbar kaga ka fi sun ko a sujjadar ka kazo sun kuma fiye da rukuninka ina fatan muna ganewa sai manzon Allah ya gaya mu wannan mara lafiya wato wannan hadisi shi ma hadisi ne wanda za ka samu wato ingantaccen hadisi ne wannan hadisi shi ma hadisin tabarani ne da imam al-bazzar da ibn sammat shi ma ya rawaito wannan hadisin da imamul al kuma sanadin hadisi sanadi ne mai kyau kamar yadda yake cikin silsila a hadisu sahiha hadisi na dubu uku da wato ashirin da uku hadisi ne mai kyau wato yake nuna maka wannan za ka iya samun zuwa ka samu mara lafiya a rikice an gane ko to idan ka je duba mara lafiya duk halin da ya shiga na rikicewa kar ya baka haushi an gane ko kaga da annabi ya karɓi kullum ya yi wuji da shi mai mara lafiyan ya ƙara yi sai ya ɗauki mai sai ya ɗauki katako manzo Allah ya fushi inda wani ne sai ce ina kwacewa kana fara ɗaukowa kai kan kaza da kaza sai ya zazzagi mara lafiya an gane ko kuma idan ka je daga cikin ɗan ƙananan adab na ziyaratul marba na ziyarar mara lafiya ba a so mutum ya je gaida mara lafiya ya daɗe a gurin an gane ka kana zuwa idan ka gaishe shi kawai ka fita shaf sannan kuma ana so idan ka je ka zauna don manzo Allah ce duk wanda ya je gaida mara lafiya wato ainihin rahamar Allah tana bibiye da shi wato rahamar Allah tana rabinsa fa idza jalasa idan ya zauna a cikin gaida mara lafiyar zamaratu rahma sai rahama ta bibiye shi baki ɗaya jikinsa sai ya zanto ko ta ina na shi rahama ne ana so ka zauna a gindin kan mara lafiya ka dinga ce masa la ba ta tsawurun as'alullah al'azima rabbal arshil azim an ka manzon Allah yake duk wanda ya ziyarci mara lafiya idan yayi masa wannan addu'ar idan ka ga mara lafiyan bai tashi ba to wannan cuta ce ta ajali idan ka ce as'alullah al-azim so bakwai rabbal arshil rabbal arshil azim an ka idan ka ga mara lafiyan bai tashi ba to cutar ce ta ajali ba zai tashi ba ina fatan an gane kuma ana so bayan kai haka din ka ba shi ɗan labaruka masu daɗi an gane ko ba wai ka je gaishe shi ba ka ce la na na na na a wannan ciwo ka shi kashe wane shi ya kashe alhaji garba shi ya kashe alhaji mudi to wannan kana ba shi wannan labarin kana ƙara tayar masa da hankali ne to a lokacin sai ka ga wani ma ya fara kuka yana tsammanin cima ciwon shi zai kashe shi ko ka ce ka a irin wannan ciwo ba a tashi ba a tashi la haula wala quwwata illa billah wannan ai sai dai kawai a ta addu'a ai kawai ba abin da ya rage maka yanzu sai istighfari kai ka zama annoba kai da ka je gai da mara lafiya ka zama wani annoba kuma ka zama wani lalataccen mutum ka gane ina fatan an gane to duk irin waɗannan suna daga cikin adab na wato ainihin gai da mara lafiya ko da ciwon ka tabbatar cewa ba zai tashi ba kana ganin ciwo ne kiri-kiri wanda zai yi wahala mutum ya yi an gane ko ce ka wannan ciwo insha Allah insha Allahu ai na gama wanda ya yi wanda ya fi wannan ma kuma ya ya survive ya tashi ai wannan ciwo ana tashi amma ka kiyaye magani ka dan dinga motsa jikinka to kaga ko bai tashi ba bai ka tusa masa farin ciki na wannan lokacin kafin ya mutu ya dan samu farin ciki ta dalilin ka to Allah zai baka lada amma ka je ka dame shi da surutu ko kuma ku je gaida mara lafiya a gindin gadon mara lafiyan ku fara musun Chelsea ko kuma Barcelona a cikin asibiti ba an gane ko a cikin masallaci wannan abin ya zama bala'i a makabarta za ka ji ana Chelsea akwai waɗanda suka kaure da fada ba a wani asibiti wai akan Chelsea da Barcelona sun je gaida mara lafiya aka kama dambe rubu suka faru akan marasa lafiya a asibiti ba yana karya kake yi yana wallahi kai ne makareci sai dora mishi naushi aka fara fada a cikin asibiti to yanzu abubuwan sun zama abubuwan da suka zama a makabarta hiran Chelsea a wajen zaman makoki hiran Chelsea a asibiti a ko'ina jiran balabalan nan ya zame mana bala'i to mutum ya sani cewa ana tasar da shi ne ranar tashin kiyama wato ainihin da chelsea ko da barcelona tunda yana santa chelsea ko eh ba sai a tasar da kai da chelsea da messi da giggs da wane ne su irin runi din nan da su wane ne messi da sauransu sai ka ga ka ga messi ranar tashin kiyama allah ya tsawaka ga ka ga Beckham Beckham din nan kuma an tambaye shi me kake so a rayuwarka yace ya fi son matarsa da yarsa me ka fi a duniya ya yace ya fi cin musulunci da musulmai la'natullahi alaihi ya ƙi cin musulunci da musulmai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda ya kamata musulmi su yi wani lancin a siyo jinsinsa a kona aka ce to ai yanzu ranka ya daɗe musulmi suna son ka kana zo ɗin nan yace da ya san musulmi za su so shi a duniya da bai fara gol ba wannan wacce irin tsayayya ake yi wa addinin ka amma kuma za ka ga mutum a ta tsawo a tsawon sallah za ka ga bekam a bayan shi katon arne wanda ya ki musulunci da musulmai to wannan wani irin bala'i ne to ranar tashin kiyama kawai sai a tashe ka ga kan idan kana son mawaki ne miskaki kake so to tashin kiyama ga ka ga miskaki idan biyu aiki kake so ga ka ga biyu aiki idan tuba kake so ga ka ga tuba in silidiyan kake so ga ka ga silidiyan idan da jagaju kake so ga ka ga shi inda kiridobin ne ga ka ga shi inda mashi ne ga ka ga shi inda da biyu aiki ne ga ka ga shi duk wajen da Bob Malik ne ga ka gashi duk wani mawaƙi da kake so ranar tashin kiyama Allah karka ma wahal da kanka za a gayyato maka shi ga ka gashi a gabanka kuma karka ce to in wancan na son shi wancan na Allah zai hoto kofi ɗinsa sama da guda dubu miliyan an gane duk wanda yake son shi sai a manna mushi daya sai ka buɗe to sai ka ga irin shi can a gurin wancan ta ce ya an na fotokofi din jirin shi da yawa wani ya zo ya samu mazallaci ya rasulullahi ar-rajulu yuhibbu al-qawm wa lamma yalhaqu bihim mutum ne yana son mutane amma bai taba haduwa da su ba kuma zallaci al-mar'u ma'a man ahabba mutum na tare da wanda yake so ranar tashin kiyama Allah mu ka tasar da mu da manzon Allah Allah ka tasar da mu da baban da baban alƙasimu Allah ka tasar da mu da abubakar da umar kamar yadda abdullahi dan abbas ya ce Allah ka shigar da ni aljanna irin ta abubakar da umar ko da ban iya ban yi aiki irin nasu ba to wannan shine daga cikin kaɗan daga cikin ladabi na mara lafiya in ka je ka dinga bashi labari mai daɗi kuma kar ka daɗe ina fatan an gane wannan kenan insha Allah inda za mu tsaya kenan saboda gocewar lokaci idan muka zo insha Allah za mu tashi as-salatu fi safina menene ingancin sallah mutum yayi a cikin jirgin ruwa a cikin kwale-kwale ya halatta kai sallah a jirgin ruwa a kwale-kwale ko bai halatta ba to idan muka zo topic din mu kenan insha Allah da kuma wato ainihin al-qiyam wal fi salatil layl ya halatta kai sallan dare a tsaye ko da lafiyanka kalau yi a halatta kuma ka yi a zaune shi ma ko ba lafiyar ka kalau to insha Allah idan muka zo darasin mu na gaba za mu tashi a kai ban sani ba kuma ko mai dan mai tambayoyi ba tambaya ce mai addu'a na a ah. eh wannan yana nufin duk abin da ba wai a shimfiɗe ki kan ƙasa ɗin ba wato kai za ka ɗauko shi haka misali ka dinga ka dinga kana sa goshinka a kai an gane ko in dai ba a kan ƙasan yake ba to wannan ba a ba a da kai sallah a kai ba an gane amma kamar a shimfiɗe ki ba komai babu wani matsala a kai an gane ko ba na'am eh na'am eh basir a larabci mace ce eh duk inda ka zo an ambaci kanat ya kasance ko ta kasance ina da basir bi bawasir kanat wato Basir ta kasance tana damuna eh mu'annas ce jina an gane ko daga cikin alamatu ta'anis ko wannan tawun da na'am ko tambaya na'am lokacin da limami ya samu lalura ba shi da lafiya zai yi sallah a zaune to gaba ɗaya ma mu ɗin masu ma sun samu bonus na rana su ma sun samu bonus kai ma kawai kana zuwa sai ka zauna lafiyar ka kalau tun da liman ya zauna shugaban sallah ya zauna ai kai ma zama za ka yi manzo Allah ya ce fa ira salla jalisan fa sallu julusan ajma'un an gane idan limami yayi yana sallah a zaune to kuma ku bi shi a zaune din an gane ko amma ka ga mu ba mu saba da wannan sunnar ba liman ba shi da lafiya ko sai a benta shi ke yi waje eh, bawan Allah zai ce Allah ba ku hakuri shi sai ya maza sai a ce wani mai lafiya ya ja an gane ku to idan limami ba shi da lafiya ba ba laifi bane ya ja sallar a zaune in a zaune ke sallah a kawo shi ya yi sallah a zaune kuma ya ja mutane tunda har yanzu shine liman an gane ku a ga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan to yanzu ba za ka yi wannan sunnar ko so ba. sai ka ji an samu masallacin suna masallacin guragu street kwanan mutuwa masallacin guragu an gane ko shi kenan kawai masallacin ya samu suna an samu izgili ga sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to an gaba ɗaya ma a zaune suke sallah an gane ko to Allah ya samu dace akwai mai tambaya وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك تنا cikin hisnul muslim an gane ko in ka duba hisnul muslim insha Allah zaka iya samun wannan addu'a a ciki mun karanta kuma hisnul muslim daga farkon sa har zuwa karshen sa ana insha akwai wannan addu'a a ciki أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك كوكا جنجة شمش لا بأس طهور إن شاء الله وأن الفركين جزنبنك أنقالي؟ to shi ma ana so ka dinga gaya mara lafiya wannan wata rana manzo Allah ya gayyaci ya dubi wani mara lafiya yana ce mishi la ba ka tahurun wannan kafara ne ga zunubanka me hukun ya ce amin sai yana cewa ka a shekun kabirun tuzihul qubur ai ni babba ne girma ya kama ni kabari kawai yana so ya kai ni manzo Allah ya ce la ba ka tahurun ya ce ina wannan ciwo kawai yana so ya kai ni kabari sai manzo Allah ce idan to ya kai ka kabarin kawai manzo Allah na dan gwada baya kawai sai aka ce ya rasu ba shi kenan ba maimakon da aka ce la ba su sahurun sha Allah sai ce amin amma sai yana ta kunkuni yana ta ƙananan maganganu sai manzo Allah ce to ka mutun kawai ba shi kenan ba a huta da kunkunin to Allah ya sa mu dace اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله